يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك على تكين إيقونسا يومنا رانا رشاف الدرن شابير ga watan muharram shekara ta dubu da hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar nawa bakwai ko ranar bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam ya ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma siratun wa durusun wa ibar na babban malami muhammadu sani umar za mu tashi a shafi na 294 haka ne ku daidai inda mala ya rubutu da babban baki ke cewa wasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam isar manzan allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi wal muslimin da isar musulmai sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam masharifa makka zuwa ga wato tuddai da ke garin makka wa da kuma saukarsu ko isassu zuwa ga can وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قريبا من مكة manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da sauran al'ummar musulmi da ke tare da shi sun isa kusa da garin makka wa nazalu marar zaharan suka sauka suka yi zango a gurin da ake cewa da shi marar zaharan wa la'allahu al-ma'rufu bil jamum bayuwa shine gurin da yanzu ake sanin aka san shi da jamum aw wadi fatima al ko kuma gurin da ake cewa wadi fatima kwarin fatima a halin yanzu wa kana wusuluhum isha'an sanda suka isa wannan guri cikin dare ne sun isa wannan guri da ake cewa wadi fatima ko ake cewa jamu ko kuma ake kiransa da marru bahran daidai lokacin da wato anin dare ya shiga wa quraishun la ta'lamu bihim ƙuraishawa ba su san da zuwan su manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan guri ba وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش أن يوقد النيران sai Allah tsira da amincin Allah sabbata tabbata gare shi ya umarci rundunarsa mayaƙa da kowannensu su kunna wuta masu yawa a wancan lokacin ba a da wani abu da zai haska wa kowa inda yake kamar yadda ake da lantarki yanzu ko wannan da ake da ricaja fitila wacce take mai caji wa da sauransu zai zamanto in an yi tafiya irin wannan wutar da aka kunna da ike take ci ita take nuna alamar cewar akwai jama'a a guri to musamman mayaka sai manzo ya umarci cewar a kunna wuta ke da asharatu a lafinare sai aka kunna wuta wuta wuta har sai da aka samu wato harshen wuta da aka kunna kamar kimanin dubu goma yanayin yawan mayakan yanayin yawan wutan kowa ma gabansa ko ya kunna wa zalika li takhwifi quraish manzo ya sa an yi haka dan tsorata quraishawa wanda daga cikin dabarun yaki wa inzalir ru'b fi qulubihim da saukar musu da ko kuma jefa musu tsoro a cikin zukata wa fi sahihain ko fi sahihain ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim an jabir radiyallahu ta'ala an daga sabon annabi jabir dan abdullah Allah ya yarda da shi قال يتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران mun kasance tare da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a gurin da ake cewa marru zaharan najtanil kabar muna tsinkar nunannin ƴaƴan bishiyar arak shine mala ya fassara yace wa huwa nadiju min samaril arak in an ce kabas abinda ake nufi da shi nunannen ɗan itaciyar bishiyar arak wanda ake asuwaki din nan da shi wanda ake zuwa da shi daga saudiya wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala kuma haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi a wannan lokaci ya ce alaikum bil aswad minhu ku rika ciro baki na ƴaƴan wannan itaciya fa innahu atyab shine mai daɗi qalu ya rasulullah sai ku suka ce manzon Allah akunta tar al ka yi kiwon dabbobi ne ka san mai daɗin wannan bishiyar saboda ba ba kowane gama gari bane yake sanin mai daɗin wannan bishiyar ba bishiyar cikin gari ba ce bari a ce kowa ya san ta qala ce kwarai kuwa wa hal min nabiyyin illa wa qad ra'aha ai babu wani annabi face sai da ya kiwon dabbobi ba ne kadai bane abu to za mu zo mai hulɗa da bayan Allah masu hankali sai ake koya mana hulɗa da marasa hankali don mu jure hulɗanmu da masu hankali ko a ce wanda ya hulɗa da dabba ya hulɗa da mai hankali ya samu sauƙi ya yafi wannan yana daga cikin horo na ubangiji wa kana abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala an kuma sahaban annabi abdullah dan mas'ud Allah ya yarda da shi ya kasance fi man yajni ina daga cikin waɗanda suke tsinko wannan ɗan itaciya wa ya akhudhu khiyarahu yakan zabo ko yakan ciro wanda ya fi cikin wato 'ya'yan itaciyar ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya miƙa zuwa ga manzon Allah tira da amince Allah tabbata a gare shi wannan fara daga cikin guzurin kayan yaki shine abincin an fahimta ko nau'i na na abinci kafin wanda aka to da shi ya kare sai kun ci wanda kuka tara a hanya ka ku kare da na hannun ku. yana daga cikin dabarun yaki wa kanu yanzuruna ila dikkati saqai shi abdullahi dan mas'ud da yake hawa yake tsunkowa suna ta kallon wato siranta kafarsa idza sa'ada li shajaratin in ya kama wannan bishiya ya hau dan wato anin ya ciwo wa ya'jabuna minha suna mamakin tsirar ta kafa gashi kuma ya dafe ya hau bishiya na ta ina ta ciro wato dan itace فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace ta'jabuna min diqqati saqai mamaki ma kuke daga siranta ƙaurinsa fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa Allah kenan lahuma waɗannan ƙwaurukan nasa guda biyu zirara su nan asqalu fil mizan min jabali uhud sun fi dutsen uhud nauyi a ma'aunin lada ranar alkiyama tseren sanar tasu da kuke gani wannan mamakin da kuke na ƙanƙanta tasu ko kuma rashin kaurinsu nauyi ne da su a ma'aunin lada ranar alkiyama ashe bayan gwada aikin bawa da gwada fayil din da aka rubuta ayyukansa ana gwada shi kansa gwargwadon binka da Allah gwargwadon nauyin ka yare na kama ka gayya ke ne Abdullahi bin Mas'ud dan kaɗan mai yawa eh, zai yi nauyi a ma'aunin lada ana ka samu ma mai nauyi وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحراسة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه kuma manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya sanya sahabinsa Umar dan Khattab akan yin gadi mana to su Umar ku ne fa mai masu yi mana gadi kada a bar wani bakon ido ya shigo cikin ayar nan nan ko kuma duk abin da gani ba a yadda da shi ba a ankarar wa kana al-abbasu baffan annabi abbas dan uwan babansa ya kasance radiyallahu ta'ala anhu Allah ya da shi harisan an yajida man yukhbiru quraishan ina ta kwaɗayin ya samu ko ya ga wani wanda zai je ya baiwa quraishawa labari liya ruju yastaminuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan su maza su fito daga makka su zo ga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi suna masu neman wato anin a sasanta ko a limana ko ya amintar da su daga far musu mun yi saranda an gane ku ina kwaɗayin a samu wani wanda zai je ba wa ƙuraisha labarin ku zo maza ku yi saranda a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewar tunda kun yi saranda ba zai far muku ba yastaminuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su zo su nemi wato ainihin miƙa wuyansu ga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qabla an yadkhula makkata unwatan tun kafin ya shiga garin maka karfi da yaji farakiba baghlata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai abbas annabi ya hau kan alfadarar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa kharaja yaltamisu la'allahu yajidu ba'd al-hattaba ya fita yana nema dan mai yiwuwa ko zai samu wasu daga cikin irin masu neman kirare wanda neman itace ya yi nesa da shi da garin maka ya zo irin wannan gurin don ya je labarta masa au ahadan yuqbiru quraishan ko zai samu wani ko da ba neman ice ya fito ba idan tsinkayi wani ice to maza je ka ga quraishawa maza su zo su saranda gurin manzon Allah gashi nan ya nufo su qala al abbas abbas yace wallahi inni la asiru alaiha na rantsa da Allah ina cikin tafiya kan wannan alfadara ta manzo if sami'tu kalama abi sufyan sai kawai na ji magana abu sufyan jagoran ma gaba ɗaya maka wa bin warqa shi da budal dan warqa wa huma yataraja'an su su biyu suna musayar magana wani magana wannan ma yana faɗa ma'ana suna tattaunawa wa abu Sufyan ya kul a cikin maganar ganin da suke abu Sufyan yana cewa ma ra'aitu kallailati niranan qattu tun da nake ban taɓa ganin wata wuta a cikin dare mai yawa irin ta yau kai wutar nan ta yawa ma'ana wutar da ya gano da su zo suka kunna ke iya gani na ban taba ganin wuta mai yawan wannan ba wala askar ita kai ko da karin yaki ban taɓa ganin masu yawan waɗannan dan wannan wutar yadda ta yawa alamar yawa duk inda ka ga wutar nan da mutane akwai su da kansu suna tattauna hadihi wallahi ko qala budayl sai budayl shi kuma yace abokin magana abu sufyan هذه والله خزاء كي نارن زمك دا الله قبيلة خزاء حمشتها الحرب ياكي نيمو صومس kafin su dama gwanayen yaƙi ne maganar yaƙi ce ta matso suke ɗan wani abin nan irin kamar atisayid ne ko ya kai ƙala abu sufiyan abu sufiyan ce ku za a tu a wa a zallu min an ta kuna hadhihi ne rano ce kai ku za a ta yi kaɗan a ce wannan wutar ta ce. ko za a kasanta ya kai kasan da ba za a ce wannan dakarun yakin dinna ta ce ba bata isa ba ba ku za a bace wannan qala fa'arabtu sautakum abba zai ce sai na san na gane muryar abu sufyan ce wannan maganar nake ji tashin maganar abu sufyan ce shi da budai fa qultu aba hanzala nan da nan sai ko nace da shi baban hanzala fa arafa sauti shi ba sai gane muryar inda an san juna qala abal fadl ce ah baban fadlu kowa ya kira kowa da alkunyar qultu na'am sai nace masa eh na'am na amsa masa ala malaka fidaka abi wa ummi ita ah, me ke tafi da kai ko me ke faruwa babana da baba ta fansarka Mana suna ƙaunar juna suna ƙaddara juna قلت هذا رسول sallallahu alaihi wa عليه وسلم في الناس yace to barin ga ba ka ji manzan Allah ne tsira da aminci Allah tabbata a gare shi cikin ayar mutanen da suke gani wa sabaha quraishin wallah wayo waye wa garin quraishawa na rantsa ma da Allah <laughs> gane ko kaga zai kada ma hanta qala fa mal hila to haka ne me dabara ka abi wa ummi babana da baba ta fansaka a ga mana mafita la in لئن bika la yadribanna عنقك kina rantse ma da Allah in ya kama ka wuyanka ba naka ba sai ya sa an kare ma wuya wato wani dukan dokar na biyu kuma ka sai farka fi ajzi hadhihi dabba ta shawara ta da kai kaga hau kan bayan wannan dabba da nake ka in goya ka hau ungoya ka hatta ati bika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba zan tsaya ko ina ba har sai da kai daga gurin manzon Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi fa asta aminuhu laka kai ma nema ma mafaka in ce kayi saranda kada kanka shugaba gaba ɗaya yanzu. faraki ba khalfi ce sai ya hau bayana qala faji'tu ce sai na taho ina tafe fa kullama marartu ala nari min niran almuslimina duk sanda na gitta wata wuta daga cikin wutar da musulmai suka kunna qalu man hadha tasilni waye wannan ah, kada wani zo shiga mana cikin tafi ayi ah, waye wannan ana ta kulawa ah. yanzu wanda bai koyi da dabara yakin ba za a yi haka da shi sai ka koya ka iya ce za ka tankari gwamnati guda ka da wannan dabarun ko ɗaya kantarantar ɗinka farar hula ai ba sauƙi ne da shi ba Ko komai koya ake a musulunci kuma akwai shi da tsarin قالوا من هذا waye wannan fa idara a aw baghlata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da sun Allah suka ga idan suka hangi wato ainihin alfadaran manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa ana alaiha kuma ni ina hau ina haya a kanta, ni Abbas dan uwan babansa qalu ammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ko sai ah, a dan uwan baban manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ala baghlatihi akan taguwar manzon Allah ba matsala hatta marartu binani umar bin al-khattab har da zo daidai wutar da umar dan khattab ikunna faƙala man haza shi waya wannan ya tunkaro mu wa kama ilayya yace bai tsaya ba ko sai taho zo taho guri na falamma ra'a aba sufyan da ya ƙyalla ido ya ga abu sufyan ala ajzi dabbati akan wannan dabba a baya mana ana goyo shi qala abu sufyan adullah abu sufyan makin Allah nake gani nan ba gaban sa zai yake fadi kuma ya san waye umar alhamdulillah alladhi amkana minka bi ghairi aqlin wala ahad na gode wa Allah da ya ba mu dama farmaka ba da wani alƙawari ba ko wani kullu yarjejeniya yau ga ranar haduwa ta zo kuma kharaja yashtattu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan bar inda yake ruga a kuje gurin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi warakattul baglata ne ma na zaburi wannan wato anin alfadara tunda dai gudunsa ba irin gudun dabba ba ne kada ya riga ne fasa ba sai na riga shi zuwa gurin manzon Allah fakta hamtu alil bagla nan da nan na sauka na tuza ban yi wata wata na jira ba na tafi wato fa dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na shiga gurin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi wa dakhala alaihi umar da shiga ta sai ga umar ya shigo ya ƙara so fa qala ya rasulullah ya manzon Allah hadha abu sufyan ga abu sufyan fa da'ani adribu ulqa yamin izini ya sare maka wuyar kyale ne sare ma wuyar. sa manzon Allah kana qultu ya rasulullah abba zai ce sai ya manzon Allah inni ajartu ya manzon Allah na bashi mafaka na ba abu sufiyan mafaka tun majalastu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace sannan na zauna gurin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi fa akhastu bi ra'sihi fa qultu sai na kama kansa na ce wallahi la yunajihi laylata ahadun duni na rantse da Allah ba wanda zai gana da shi a daren nan sai ni tunda na bashi mafaka abin nan gana da shi ko me za a ji a ji daga kariya da yake kokarin bashi to bayan an yaka, ka gona wannan zai na nuna shugabanci a musulunci duk abin da ake umar din nan bai karfin halin da ganin zako ya tare shi ba sai da ya zo zuwa ga shugabanci shi ma kuma duk abin da ake bai tsaya a can an yi ta ta wacce to in musulunci ne ni ma musulun ne kuma ne baban ma annabin ne shi ma bai faɗi wannan ba mu daidai can ya maza yarda to kaga wannan duk da shugabanci duk a tafiyar da ake kowa kokari ke tsare shugabanci amma aka ce da shugabanci kowa ya sa kafa ya haura shi to ba inda za to ita wallahi la yunajihi al-lailata ahadun duni falamma akthara umar fi sha'ani da umar ya matsa shi ya fa ba shi dama ya kare shi duk wani wani jan lokaci da ake a daina shi qultu mahalan ya ibn al-khattab sai kai saurara kai dan khattab saurara da Allah فوالله لو كان min رجال بني عدي بن كعب ما قلت مثل هذا na rantse maka da Allah da yana daga cikin wato mazajen ajiye dan ka bangaren da kake a cikin Quraysh da baka faɗi wannan magana ka ce kyale ka kashe shi ba ka saurara mana Abbas ya fara jin zabuwa qala mahalan ya Abbas Umar ma yace saurara Abbas فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم لا رنسي مكة الله مسلمتك إتنفسو أكم مسلمتك خطاب بابانا دا يا مسلمتك magana ba ta وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب ka gani nan ban da wani abu da ya fi abin da na riga na sani ne cewar musuluntarka a gurin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ita ce abin da ya fi so fiye da musulunta khattab babana dan kai baba ne a gurin su, dan uwan babansa ne kuma kowa yana son shirya da danginsa to na sani cewar manzo ya fi son musulunta ka fiye da babana khattab wannan magana nake maka magana ce ta abin da ya shafi Allah manzo ba maganar gidan mu bane ko na abin da ya kamata fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anzo ko alqali zai magana sai manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace idhab bihi ya abbas ila rahlik kai abbas tafi da shi zuwa masaukinka bangaren da kake je na bashi wato mafakar da ka nema a bayar an ba shi. ka je ka zama tare da shi fa idza asbahta fatini bi in gari ya waya ka zo min da shi na yanzu dai magana dare na magana tattaunawa ta yi safa kowa ya tafi gurin wutarsa an gane ko a ji a ci gaba da gani balamma asbahat abba zai ce da na waye gari gari ya waye غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai gaggawa wato ne mako. na tafi da shi zuwa ga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa ma ra'ahu qal ko da ya gan shi sai manzan Allah ya ce wai haka ya aba sufyan ya aba sufyan kai tanka kai abu sufyan kai co alam ya'ni laka an ta'lama annahu la ilaha illa Allah yanzu lokaci bai yi bagare ka da za ka shaida babu wani abin bauta da gaskiya da tantanta sai Allah shi kadai qala bi abi an wa um. sai shi ma ce babana da baba ta fan sakka ya manzan Allah ma a wa waye kai ka haƙuri? wa wa waye kai ka martabawa da darajantawa dukkan karamci ka ba sama da kai wa ausalak waye fi ka sadar da zumunta shi ya ka sadar da zumunta da tuni ba wuyansu yanzu shi ya ga martabawa da yanzu ba shi sai labarin ya ga haƙuri murarar dan da yanzu ba a labarin ko wannan kalmomin da ya jero lokacin jero su لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد yanzu kam na tabbatar da da wani abin bautawa tare da Allah ba Allah ba to da ya maganta min halin da nake ciki tun da dai halin da samu kana ciki yanzu na tsaka mai wuyan nan duk da an bani mafaka na kwana amma ba a natsa nake ba ko kwanciyar ana a kyale a tare ma wuya ana ce to a ji a zo da kai gobe gobe an zo mai kasan me za a yi ita to da da wani abun bauta tare da Allah ba Allah ba ni kam da ya maganta ba dan ba yau na fara sa ba kuma ma ga hannunsa ba kana cikin to bayan an yi haka ya ce wai haka ya aba sufiyan kai co kai abu sufiyan alam ya ne laka an ta'lama anni rasulullah to naji tunda ka tabbatar ba wani abu bauta da gaskiya da tantanta sai Allah abin da kake bauta da can bai maka amfani ba bai yi rana ba to akwai mahadin la ilaha illallah akwai muhammadin rasulullah lokaci bai yi da zaka shaida cewar babu wani manzan Allah da Allah ya aiko zuwa gare ka in ba ni ba kuma ni manzan nasa ne qala bi abi anta wa ummi ice babana da baba ta fansarka ma ahlamak mamakin haƙurin da kake da shi wa ya kai ka haƙuri wa akramak mamakin martabawarka da darajanta waninka da kake da shi wa ya kai ka wa ausanak wa ya kai ka sadar da zumunta mamakin yadda kake da sadar zumunta amma hadi amma wannan kalmar da ka faɗa ta yanzu wai kai manzon Allah ne fa inna fil nafsi minha hatta al'ana shay'a ni har yanzu a raina da ina jin da kaikayi a wannan dai ne nake jin har yanzu hankali na bai gama kwanta in yadda kai manzon Allah kaga la ilaha illallah ba ta cika ba ke fa qala lahu al abbas wanda ya bashi mafaka ya roki a bashi mafaka abbas zai ce da shi wai hak kai tanka aslim maza ka musulunta na ja maka washhad an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah maza ka shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah kuma hakika annabi Muhammad manzon Allah ne qabla an tudraba ulab tun kafin a sare ma wuya kace wani dari dari maza ka karba in gane ko qala fa aslama sai aka yi dace nan take sai karbi musu wa shahida shahadat alhaq ya shaida shaidawa ta gaskiya an ci riba ko to saboda akwai abin da Allah yake ne shi yasa Umar dai bai samu cimma nasara abin da yake shi yasa muke fatan ainihin da muke tsaka mai wuya Allah ya takar da mu zuwa irin waya gari gobe ma ta ce good luck ya musulun insha Allah ya bayar da bai iya ba kaga ya zama na ma shi kenan kawai ta zarce ta ba yi wannan Eh. ba ya da Allah bai iya fatan mu Allah ka mana mafita nan kusa idan eh, ka za ka iya sani كتائب المسلمين تسير لدخول مكة وأبو سفيان ينظر جماعة جماعة yanki yanki ɓangare ko ɓarya ɓarya ta wato dakarun musulunci ga su a halin da ake ciki tasirin da koli makka suna tafe ɗan shiga garin makka an tunkaro makka daga inda aka yi zango wa abu sufiyanu yanzu abu sufiyan ya zama ɗan kallo da kallon yadda dakarun nan suke cusawa suke tunkaran makka lamma aslama abu sufiyan yayin da abu sufiyan ya musulunta قال الأباس رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم sai abbas yake da manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi inna aba sufyan rajulun yuhibbul fakhra ya manzan allah ka san fa abu sufyan mutum ne da yake san alfahari ina son ya faɗi wani abin kirki ko kuma wani abu na isa da allah ya masa halayyarsa ce wannan faja Allah sha'an sama masa wata dama da zai wato ainihin alfahari da ita قال نعم sai annabi ya اي eh haka ne دار ابي dara فهو ان لا يدا ali na yadda kasancewarsa ɗaya daga cikin al'ummar musulmi a matsayinka na baba a gare ni ka roƙa masa wata dama a gurina to duk wanda ya shiga cikin gidan abu sufyan a cikin jama'ar makka da muka tunkara ya sha ba za a taɓa shi ba ya tsira ai zai alfahari da wannan cewar an ba da damar duk wanda ya shiga gidana ya taka tudun mun tsira zai ji daɗi da wannan an ba shi wa man aghlaqa alaihi baba wanda kuma duk ya shiga gidansa ya kulla kofa ta ji tsoro fa huwa amin shi ma an kyale shi ya sha ba za ta taba shi ba wa man dakhala al-masjid haram kamar da kalahu amina wanda duk ya shiga wato ainihin masallacin kaba masallacin maka mai alfarma fa huwa amin wannan amintacce ne wanda ya taba shi Allah ya faɗa da kansa ya ce wa man dakalahu kana amin wanda ya shiga wannan wato farfajiya ta masallacin kaba amintacce ne wa amara rasulullahi alaihi wa abbas manzan Allah ya tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya umarci dan uwan babansa Abbas babbansa an ya hadisa Abbas Sufyan yace abin da za a yi tunda kai ka bashi mafaka dalilin musuluntarsa ta ku ta zo ɗaya dama tuntuni kuma yanzu gashi ana tare to ina so ka dan tsare mana shi bi mafiyakil wadi inda khatmil jabal a daidai dan wani sako da ke wani kwari a daidai gaban wani dutse ka tsere mana shi a nan hatta ta murra junudullahi fa har wannan runduna ta Allah da muka taho da ita ta gama wucewa ya ga yadda take idan su ya gane mana mu nan ma wani salo ne fa fa'ala sai abba zai ce kaga dan raƙe a nan mu jira bari su gaba ma biyu ma'ana ya aiwatar da abin da manzo yake famarrat alqaba'ilu ala rayatiha sai kabilu suka rika wucewa kowace da tutarta masu rakiyar manzo sallallahu alaihi wasallam dakarunsa falamma marrat qabilatun yayin da wata kabila ta zo ta wuce qala ya abbas sai ya abbas man hadhihi wannan wace kabila ce fa aqulu sulaim san ce wannan kabila sulaim ce qala fa yaqul ce sai ce mali wal sulaim ina ni ina tinkara sulaim ثم تمر به القبيلة sannan sai wata kabila ta wuce fa ya kulu ya abbas ni kai abbas man haula waɗannan kuma suwaye fa aqulu muzaina san ce wannan kabilan muzaina ce fa kulu mali wa li ina ne ina tunkarin muzaina ba ruwana da muzaina hatta nafidat alqaba'il hatta da duk kabilan da suke tare da manzo kowace ɗaya ba ɗaya suka kare. ya gama ganin yawan rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ta min qabilatun illa sa'alani ana ba wata kabila za ta wuce ta tambaye ni waɗannan wata ƙabila ce fa idza akhbartuhu bihim in na labarta masa cewar kabila kaza ce qala mali li bani fulan sai ce ina ne ina tunkarar bani fulan ma'ana kowanne da aka taho da shi ba kan wallasa bane kuma ga su sun haɗu sun yi dandazo duka a ƙarƙashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta marra bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana cikin haka ana shushuɗewa har manzon Allah tsira da mishi Allah tabbata gare shi yazo ya gitta shi fi katibatihi al-khadra a cikin nasa wato rukunin ayarin wanda suke wato anin da kamar ka ce koriyar tuta ko cikin wato sutura ta tuta a koriya wato kama kala ganye irin yadda za ke kokoya a sojanci in kuka shiga cikin daji shi kenan kun saje da ganyayyaki fiha almuhajiruna wal ansar ga mutanen da suka yi ƙaura daga makka ga na madina la yara minhum illa alhadaqa min al-hadith kowa ya waiga ya kalla sai ga babu komai a hannunsa sai mulmulannan dutse kunda ta dukan abokin gaba ma'ana waɗannan makaman su ma na musamman kuma su suke zagaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala subhanallah nan take sai ce tsarki ya tabbata ga Allah ya abbas man haula abbas su kuma waɗannan masu kanke da ƙunda suwaye kala qultu dace da shi hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga ma manta da manzon ita a wannan wato tawagan manzon Allah ce tsira da aminci Allah tabbata a gare shi shine anan ciki fil muhajirin wal ansar a tsakankanin wato muhajirun da ansar qala ma li ahadin bi haula'i qibalun wala faqa yace ai ku waɗannan da yadda na gan su, ba wani mai iya gaba da gaba da su ko wani mai ikon ya tunkare su waɗannan da ka gani ba ababen taɓa ba ne tun maƙala sannan sai ce wallahi ya abal fadl sai ce na rantse maka da Allah kai baban fadl ikira abbas da alkunyarsa laqad asbaha mulku ibn akhika al-yawma azima wannan sarauta ta ɗan ɗan uwanka ma'ana ƙaninka abdullahi baban annabi wannan sarauta ta annabi muhammad kenan ɗan ɗan uwanka ta kai inda ta kai girman nata yanzu ya isa qala qul yace sai nace da shi ya aba sufyan kai abu sufyan inna hannubuwa wannan ba mulki bane annabta ne kaga kenan duk wanda yake sabon musulunta sai an rika tunusar da shi ga abin da ake faɗa ba irin wanda ka sa faɗa da za ka faɗa ba ko a ka ga duk haka abin yake ko da ce ce wannan annabta ce ba mulki bane qala fa na'am idan yace to haka ne mulkin eh, annabta ta ta kai inda ta kai wannan ya ya karbi gyara ko qala qultu naja ila qaumika yace to maza neman mafita ko kuma kubuta ko wato ainihin rabauta game da al'umma ya za a yanzu saƙo ya isa kafin a ƙarasa a kai a dai kai musu wadda za a samu dai sassaucin abu kaga dai kai da muka na baka mafaka an aka ta kaiwa ana kawowa har ka samu to su kuma yanzu ne za a musu an gane ko wama ba abu sufiyan abu sufiyan fa kuma nan ikuta ita fi hatta ja a ƙurashin har ya riga ita zuwa ga ƙurashawa fasaraha da ala sauti ya da muryarsa ma'ana yi ihu da katuwar murya ya da babban murya ya ma'ashara quraish hadha muhammadun qad ja'akum ma la qibala lakum bihi Ku quraishawa gafa muhammad nan ya zo gare ku da rindinar da ba za ku iya gaba da gaba da ita ba faman dakala dara abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan abu sufiyan ya tsira ya kubuta faƙamat ilaihi zaujuhu hindu binti utuba sai matarsa hindu yar utuba ta taso ta yiwo kansa fa akhadhat bi sharibihi ta kama masa gashin baki fa qalat ta ce uqtulul hamita dazim ku kashe wannan mai teɓar. da babu komai cikin sa sai mai ko kawai da da kitse al-ahmash mai siraran kaurika ya zo yana faɗa wata magana qabuha min tali'ati ƙauni. abin da yake faɗa ya yi muni a matsayin gaban wasu jama'a da yake tahowa ma'ana ya shawo gaban wasu jama'a yana zuwa zamana maganar da bata kamata ba ta ma fi shi fasatar shi qala kuma yace kai kai tanku la taghurrannakum an min anfusikum kada wannan ta rude ku ba ita ranku fa innahu qad ja'akum ma la qibla lakum bihi ina ga muku abin da ba za ku iya gaba da gaba da shi ba da ya tunkaro wannan mace ce dan tarihi gashin baki na ba matsala bane man daqa dara abi sufyan fa huwa amin ina kuma ga muku wanda ya shiga gidan abu sufyan ya tabbaci ya tsira an ba shi wannan laman qalu qatalaka Allah zai ce Allah ya tsine maka wa ma tukuni anna daruka mai ta zai mana inda ya taho Ala wa man aghlaqa alaihi babahu fa huwa amin ina gaya muku wanda ya shiga gidan sa ya kulle ya tsira wa man dakhala al masjid al harama fa huwa amin haka wanda ya shiga masallaci mai alfarma ma ya aminta tafarraqa an-nasu ila durihim kowa sai kama hanya sai gida maza mu je mu kulle gida tunda da ce mu gida mun kulle mun tsira kowa zai gida ya sa sakata wa al masjid wasu kuma suka yi masallacin maka mai alfarma cikin ka'aba wa fi al kata'ibi amama abi sufyan a lokacin da yanki yanki na rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke shudewa dinnan ta gaban Abu Sufyan ala Sa'd bin Ubada lokacin da sa'ad bin ubada suka gitta su abu sufyan da abbas to sa'ad dan ubada ya ce wa huwa yahmilu al anfar wanda shine mai rike da tutar mutanen madina qala li abi sufyan ya ce wa abu sufyan al yawma yawmul malhama in baka sani ba yau ranar rincabewar yaki ce al yawma tastahillu al ka'aba yau magana ka'aba ta kare shiga ka'aba yau ya halatta fashaka zalika abu sufyan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya kai kukar wannan kalma ta sa'ad bin ubada gurin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya fice ta ci ko eh so ai ba san ta ba ɗan ma ya juye ku ya kai kuka ga manzo sallallahu alaihi wasallam faqala kadhaba sa'adun sai manzon Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi ke sa da ya kuskure sai suna faɗa kadhaba suna nufin ma'anar akhba kuma abin da ya faɗa dama ba daidai bane sai wato ka'aba ta halatta ba shine abin da aka zo yi ba har ba ka'aba aka zo a farma ba waɗanda suka hana abautawa Allah a ka'abar aka zo a maganta matsala ko walakin hadha yawmun yu'azzimu Allahu fihi al sai manzo ya ah, wannan rana ce da Allah zai martaba i girmama Ka'aba ba rana a ta halatta a fata-fata da ita ko makamanci wa yawmun tuqsa fihi al-Ka'aba yau ce ranar da za a sanya wa Ka'aba sutura wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ce wannan tuta ma da aka baka in haka ne baka cancanci ba ba kalmar da ya kamata ta fito daga bakin mai rukon tuta kenan ba fa uqtiya libnihi qais ka ce ku ba wa qais tutar nan yari ɗansa ba dai barka da ba dai bar cikin gidanka da ita ba amma dai ladabtar waka tuta za ta koma gurin ɗanka an gane ko kaga ha a filin daga in aka samu wani daga cikin dakaru ya wani abu to nan take ana masa ladabtarwa kata'ibul iman tadkhulu ila makkata fi manzarin ya hussul kulu ga yanki yanki na dakarun musulunci dakarun imani ta dukulu ila makka suna shiga garin makka fi manzar a wani yanayi na kallo ya hussul kulu wanda ke girgiza zukata wa za'imu quraishin yanzu ga jagoran quraishawa abu sufyan idan sana kalle masa wannan shigar wannan runduna da yanki yanki nasa wa yuzhiluhu hakan yana tafiyar da tunaninsa wa yurawwi'uhu yana tsorata shi ma yara hatta talaqa musri'an ila quraish ya ga wata wani abin yi ba kawai in ba ima zai nausa zuwa ga qurayshawa ba yuhadhdhiruhum ya tsawata musu wa yunziruhum ya mutu gargadi wa ya'muruhum bi adamil muqawamati na mai umarta su cewar ba ku yin gaba da gaba da su ce za ku tanka musu walluju ila almasjid haram ina mai gaya musu kowanne je ya fake da masallacin Allah mai alfarma wa ila durihim kowa inda wanda zai tafi gidansa ya maza gidansa ya je ya kulle wa innaha la'iratun azima tabbas haƙiƙa wannan izna ce mai girman gaske turasfihu fil qulubil yaqin wacce ke tabbatar da sakankancewa a cikin zuciyar bawa mai bada da gaskiya tana tabbatar da sakankancewa bi nasrillahi da samun nasara Allah azza wa jalla mai girma da buwaya li ibadihi almu'minin ga bayin sa mu'minai wannan shine bude garin makka da aka Eh, to abin da ba zai bane ka ne yace a wannan gaba yace ya so a ce na ma Abu Jahal yana raye ya ga ga manzo ya shiga ya shiga cikin garin Makka da dakaran da sun fi gaban atinkare su bakin ciki kan bakin ciki kenan go in ma zuciya zai haɗe ya mutu ya mutu eh, wannan wani abu ne dama mutum zai ji haka amma kuma abin da ya gani ya riga ya gani bakin ciki ya gama ganin wanda aka jefa cikin rijiyoyi da wani sauransu as'ilatu lil muraja tambayoyi don koma abin da aka koya aina nazala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bil jaishi inda wusulihim ila makka yayin da su manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi suka isa garin makka a ina rundunarsa ta mayaka suka sauka a marru zaharan ko wurin da ake cewa wadi fatima a halin yanzu ma ahammu ma a da nuzulihim me muhimmin abin da suka tsayu da yi bayan sun yi zango kora wuta don razana shawa da firgita su wa mal hikmatu fi zalik yace me hikimar wannan sanya wuta a firgita su a razana su a sa musu tsoro ما هي دروس المستفادة من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان waɗanda darussa aka ƙaru da su a mu'amalar da manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yayi da Abu Sufyan faɗo darussa da aka ƙaru da su aka koya eh yake cewa anan manzo sallallahu alaihi wasallama ko a wannan darasi na abin da ya faru na mu'amalar manzo da Abu Sufyan an koya mana sanar da mutuwar abin da Allah yake cewa manzo ya kira zuwa ga hanyar Allah ubangijinsa Allah da hikima ya bi salo na hikima shi kai Abu Sufyan yanzu lokaci bai da zaka ba da gaskiya da babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba ko lokaci bai maka da zaka imani da neman zan Allah ba ha an bi masa ta salon hikima wanda da tun karan farko da tun yanzu ba shi da an yi gaggawa banda wannan ma wannan yana nuna duk sanda jagoran al'ummar musulmi ida ce da shigar wani babba a cikin arna musulunci to ka a ɗauke shi koma baya a bashi wannan darajar da ike da ita a daɗin za ta yi tasiri a tafiyar da ake aka ga an ce da shi an yi da duk wanda ya shiga gidansa ya tsira ko kuma yana jin daɗin dama mai cin haka ne aka yi haka dan a same shi ita da tabbata a cikin musulunci kuma a ciyo ma wasu a ah, to ba gashi mata tana cewa ku share mata wannan ko kattaro ta ku ta kai ku ga abin da ba za ku iya fita ba kaga duk wannan ya gamsu da abin da yake ciki ta dan yake wanda na abu kace ne eh, eh. yace kuma wannan yana tare da mutuwar duk ta'asar da mutum ya da barna kai a matsayinka na musulmi bawa kamar shi bawa kada karkarin coro ba ka so shigo musulunci wannan ba na kamar, ka bar Allah da bayansa da abin da ya tsara a kansu irin wannan gangancin har yanzu muna yi akwai wanda na jara ta mu ai da gudu lokacin zai mutunta mu ai lafiya da yace kai ai ya kware mun akai haka za ba ka sa abin da Allah ya tsara ba eh, wannan abin da aka yi maka ji ba daɗin kuma kai kuma shine ɗaukakar ka a kan ka nema zunubi a yi maka matsayi a aljanna da sauransu na'am eh a lokacin da ta samu damar kenan da da ke mana Thank you. Eh. ya amanta eh eh kamar da na faɗa ɗan shi an ba shi wata dama ta martabawa eh, kaga ai kamar yadda Allah yake faɗa wanda suke ba akan tsarin annabta ba Allah ya faɗa innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla to kaza ne kai faru su waɗanda suke shiga garuruwa don mulki in sun je fata-fata suke da garu dan mulkin mallaka haka suke kuma duk wani wanda yake jin wani ne ko kuma shine shugaba a nan sai sun mai da shi ba kowa ba kafin su tafi to wani da yake tsari ne na annabta ba abu wannan tsarin Da shi duk da yana da darajar sai ba bashi ba watsa masa daraja ba aka martaba shi to laka wannan shi ne abin da ke in muka kula ko ita ma safiya tana kamo ta a ribatattun yaƙi aka ƙarshe manzo shi ya aure ta kuma wanda suke wato ƙarƙashin ta dama yar shugaba ce mai matsayi kaga suna jin cewa eh ba a wulakanta shugabar eh. su ba za eh. kamar ya zami da ayyukan da Eh. eh to ayu shi manzo ne annabi Musa kuma an ma wahayi da haka in yi addu'a a lalatar da doke sifir auna a gama da su kada ma su ba da gaskiya to ai magana ta shi manzo ne ana iya sanar da shi kai ba Allah nan fa ba wanda zai musulunta ba ba wanda zai imani ba ko to kaga in yi addu'a sa yayi a daidai shi amma kai da yanzu iri na farar hula Allah zai sa mu dace yawa hakan shugaba kada ya zama mai yawan magana zama idan ya ga wato ana ana nema a samu ya baraka a cikin jama'a i wani hukunci wanda zai yanke tattaunawa a tura abu gaba kaga da wanda yana cewa saurara abbas wanda saurara umar sai ya fara baci sai shi to abin da za a yi ka da shi masaukinka gobe ka zo min da shi kaga ma'ana ba cewa aka yi ragoye bayan abbas ba ba kuma ce aka umar kai ma na goyi bayan ka ba ko kuma ban goyi bayan ka ba hukunci a ni ne shugaba dai tunda kun kawo magana goyi na a kai mun zuwa gobe Kujera jira to shugaba ya zama mai irin wannan darasi ne in abu ya zama tattauna shi zai kawo har gitsewa al'amura to a dakatar a dan cilla gaba ko masu daga shari'a ai haka suke wani lokaci amma so lokaci dan a burkushe burkushe subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk